قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا يا kai wannan manzo ka ce ni fa mutum ne kamar ku ana mini wahayi cewa abin bautawarku da cancanta da gaskiya abin bauta ne guda ɗaya ba shi da abokin tarayya kuma shi ne Allah duk wanda yake jin tsoron haɗuwarsa da ubangijinsa to ya aikata aiki wanda ya dace da shari'arsa ya tsarkake zuciyarsa ga Ubangijinsa kuma kar ya haɗa wani cikin bautar Ubangijinsa.